Uh, Nigerian security forces, um, about 40 of them, entered the UN base. Jami'an tsaron Najeriya su kimanin arba'in suka shiga sassanin Majalisar Ɗinkin Duniya na ma'aikatan kula da ayyukan jin kai a Maiduguri ba tare da wani izini ba. Jami'an tsaron sun gudanar da bincike na tsawon sa'o'i uku inda suka fice da misalin karfe takwas na safen yau bayan sun kaddamar da samame a sassanin. Zuwa yanzu Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta samu wani bayani akan dalilin binciken da jami'an tsaron suka yi ba, amma babban jami'in kula da ayyukan jin kai a Najeriya na ci gaba da tattaunawa da mahukuntan Najeriya kan batun. To wasu bayanai na cewa jami'an tsaron sun kaddamar da bincike ne akan labarin da aka yada cewa shugaban Boko Haram na buya a sansanin. Um, ba mu da wani bayani akan haka kuma ba mu da um, saniya don haka ba yanzu zan iya cewa komai a kai ba abin da na sani shine akwai ɗaruruwan ma'aikatan jin kai a um, borno